إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثراهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da tara, yakubu avenue daura daga ladima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu ta'ala na wannan shekara 1443 inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta da. hudu a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha ɗaya yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da sittin da biyar inda Allah maɗaukaci yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن إن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله مدوككي bayan ya tabbatar da rububiyarsa don ya karantar da bayansa uluhiyarsa tunda da daman tauhidi ya rabu kashi uku akwai tauhidin rububiyya shine aikace-aikace na Ubangiji, kashewa, rayawa, azurtarwa, talautarwa, samar da ababai a doron ƙasa da halittu ga baki ɗaya wannan duk yana cikin babin tauhidin rububiyya. Allah yana bayani a kansa saboda idan muka gane girman wannan wanda ya wannan aikin to shi ne zai kai mu a matsayin jagora da za mu kaɗaita shi a wajen bauta tun da musan girmansa a wannan babin to shi ya fi cancanta mu kaɗaita da shi a wajen ibada shi ne tauhid al'uluhiyya na uku shi ne tauhidu al'asma wasifat sunayen Allah da kuma siffofin Allah kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko kuma ga Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata to ku bautata masa da wa'annan sunaye sai hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gareta. wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida kwanaki da na karanta ta sai na karanta ta mi'ata illa wahida maimakon mi'atan illa wahida wanda kuskure ne na yi a wannan wuri man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye ta zai shiga aljanna to sai Allah madaukaki yace wa minan nasi daga cikin mutane min anan tab'idiyya sashen mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai waɗanda suke rukon ko rike koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala abun bauta yuhibbunahum ka hubbillah suna son wa'annan abun bautan irin son da suke yi wa Allah saboda sanda da ake yi wa Allah ya ɗara san da ake yi wa kowane abu a duniya hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim hadisin ali bin abi talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa Aafa lillah wa mana'a lillah wa Anka lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya so ɗan uwansa musulmi don Allah ya ƙi ɗan uwansa musulmi don Allah bi ma'ana don wannan ɗan uwansa na saɓawa dokar Allah ya ji tun daga tantanin maɓallatan ƙundin zuciyarsa ba ya ƙauna wannan mutumin ya ƙi shi don Allah shi ne wa abgaza lillah wa a ya ya da. don Allah wa mana lillah ya hana dukiyarsa ko wani abu ga ɗansa ne ko ɗan ne uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwansa uba ɗaya ko kuma danginsa ko kuma makwabcinsa ya hana shi saboda yana saɓan Allah ya ce in ya bashi ya san saɓan Allah zai yi wa an halila kuma ya yi aure don Allah ya yi auri mace don Allah ba don personal interest nasa ba manzan Allah ce fakadi sakamalin iman wannan mutumin ya samu imani cikakkiya to Allah maɗaukaki ya ce akwai waɗanda suna son abin bautansu irin son da suke yi wa Allah shehunnai ne ko malamai ne ko gumaka ne ko kuma matarsa wannan shine ake kira shirkul mahabba shirka a soyayya kaga mutum yana son dan uwansa mutum irin son da yake yi wa Allah idan kana da mace matarka kana mata son da za ta iya raba ka da kowa a duniya to wannan matar kana shirka da ita da ubangiji a wajen bauta kana shirkul mahabba saboda ba wanda ake so soyayya sakakkiya sai Allah ina ba ta an gane sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan matarka ta sa ka ka saba wa Allah kuma ka biye mata dan ka faranta mata rai anan kayi shirkul mahabba kayi shirka ta soyayya idan shehunka ko malaminka ko akaraminka da kake ƙaunarsa kake bejensa kake yinsa ya sa kaka ka saba wa Allah saboda ƙaunar da kake masa kai masa biyayya to a nan shi ma kayi shirka ina fata an gane Kayi shirka a wurin ba a ƙaunar mutum sai ana son sa ne don Allah kuma ba a ƙyaman mutum ana ƙyamatinsa ne don Allah an fahimci wannan idan za ka so mutum za ka so shi don Allah in za ka kishi za ka shi don Allah shi ne la ta jiru ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hajja Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ba ka taɓa samun mumini ko mutane wa'anda suke ƙaunar Allah su ce suna ƙaunar mutumin da ke nuna ƙiyayyarsa ga Allah ko da mutumin nan babansa ne wannan malamai suke cewa ummu habiba lokacin da babanta abu sufiyan ya zo gidanta ya zauna a kujeran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mai tashi tashi uban da ya ce ta ce mai tashi ya ce ni kike da ta ce kai na jasa ne manzan Allah tsarki ne ba za ka zauna a kan kujerar da manzala ke zama ba walau kanu a hunke au hunka ji imani ke ko kuma 'ya'yansu shine malamai suka ce na Abubakar da ɗansa Abdurrahman bin abubakar kafin ya musulunta a yakin Badar ya fito da takobi ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ce waye zai fito anan sai da bakar kawai ya tashi ɗan zane ba shi ya ke su kawai ya tashi ya zaro takobi manzo Allah ce a rike shi a rike shi a rike shi saboda me ya za a yi ɗan ya zo yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takobi bayan ɗan ya musulunta bayan yakin badar sai ce baba a fa yakin nan wani lokaci sai in zanka a a gabana ni ina bayanka in na ɗaga takobi na zan lumama maka sai in tana kai ka haife ni sai in tasa, sai in maida sai na baka ne ce wallahi da na samu wannan daman da ka tafi lahira ya ce da tuntunin na kashe ka ka ji imani au ikhwanahum shine mus'ab bin Umai da dan uwansa an kama shi a wajen yaki sai ya fada ganimar wani sahabi musa bin umar ya kalli sahabin ya ce kai kakka ɗaga mai kafa maman shi na da kuɗi baban shi mai kuɗi ne sai ta musa ni ne faɗan wanka uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ya ce wannan ya fi ka auri na ka ji imani na gaske so don Allah da don Allah shine aqidatul wala wal bara' wanda shi ne muka rasa shi a yau yasa za ka ga ɗan wanka na abin da bai dace ba kuma kai kake rufa-rufa har kai faɗa da wani akan wannan abin da yake mara kyau to ba haka musulunci yake ba Allah ya ce ba zai yiwu ba ya kaso abin da kake bautatawa kamar irin sanda kake yi wa Allah idan mata ce ta sa ka saba wa Allah to ta raba ka da Allah idan wani mai kuɗi ne ya sa ka ka canza fatawa ko ka yi abin da yake so wanda ya saba wa Allah saboda ƙaunar da kake masa ko saboda dukiya to ka faɗa ciki akhbar alhamqa wal wani limani ne yana jagoranci yana jagoranci da wani mai kuɗi kuma gashi Ba basarake ana sallah sai ya ce kai sallan nan da kake kana tsawaitawa saboda haka ka dena shi nan sai ce to ba komai da aka zo sallan magariba sai ya karanta da ya kambara ya karanta fatiya sai ya karanta ƙarshen surata azab rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila sai ruku'i raka ɗaya nan ko yana tasowa a raka ta biyu sai ce rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi wal'anhum la'anan kabira to ai balarabe ne ma'anarsa na farko rabbana inna ata'ana sadatana ya Allah mun min yi wa manyan mu biyayya wa kubara'ana da jigajigan mu fa adalluna sabila suka suka da mu daga hanyarka. sai ruku'i kaga ayar farko kenan a raka'a ta biyu sai karanta rabbana atihim bi'fayn min al'azabi ya Allah ka rubanya musu azaba wala la'anhum ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa mai girma yana idan da sallah sai ce kai daga yau ka karanta duk abin da kake so <laughs> kar ka ƙara karanta wannan ayar kuma <laughs> wai wa'annan ayoyin guda biyu kada ya ƙara karanta su to yuhibbunahum ka hubbillah ya zama na cewa abin bautansu suna bautata suna ƙaunarsu irin ƙaunar da suke yi wa Allah sai Allah ce wallazi na amanu wa'anda suka yi imani a shaddu hubban lillah su ne suke da tsananin ƙauna ga Allah fiye da kowa suna ƙaunar Allah sama da ƙaunar da suke yi wa kowa shi sa sai da na Ali kamar yadda nuruddin al-haythami ya fitar da shi a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid aka tambaye shi man ashja'un nas kai waye yafi kowa jarumta a cikin sahabbai sayyidina abubakar a sayyidina ali Allah ya kara yadda a gare ta lokacin yana khalifa sai wani ya ce mai umar sai ce ina abubakar ni siddiq ya ce sai abubakar shi ya fi kowa jarumta. ka san an ce jarumta yanzu aka fara kallon da Umar kana tunanin abubuwa biyu ko ce ce kun san dalilin da yasa na ce muku shi yafi kowa jarumta suka ce a'a sai ce to a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Ka'aba yana sallah mushrikai suka zo suka ɗaura mai tumbin raƙumi a bayansa raƙumi kuma yana da 8 chambers of food ne suka ɗaga shi wannan ya tunkure shi wannan ya hantare shi wannan ya zungure shi a goshinsa wannan ya zaunar da shi wannan ya bangaje shi ya ce ina nan ya ce ga sahabai ba wanda ya iya motsawa saboda bala'i ya ce sai da na abubakarin yana zuwa da ya rugo ya hantar ɗaya daga ciki ya tunkuɗe ɗaya ya daki ɗaya ya bangaje ɗaya sai da ya bangaje su gabaci ɗaya ya ce a na rajulan an ya ƙula rabbi Allah wa kan ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa shine Allah kuma ya zo muku da dalilai ingantattu daga ubangijinku fa in yaku kaziban fa alaihi kazibu in ƙarya yake ku kyale shi mana da ƙaryarsa wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd allazi ya'idukum in kuwa da gaske yake abin da yace zai same ku wallahi sai ya same ku uquba bin abi mu'ayth ɗaya daga cikin mushrikai sai ya ɗauki takalminsa kun san takalmi a da ƙasan ko ake sawa da ya ɗaga takalmin ya maka wa na abubakar a goshinsa daidai nan a kanin hancinsa da idanuwansa guda biyu ali bin abi talib ya ce wallahi ba za ka iya bambance fuskan na abubakar da hancinsa ba ya kumbura a take him ya ce jini ta ido jini ta hanci jini ta baki jini ta kunne a take a na abubakar ya kife ya ce aka tuntuɓi sai da na abakar aka tafi da shi gida sai ce ɗaya daga cikin ƙabilun sai da na abubakar ya ɗaga kai ya ce ya roƙo ba na rintse da Allah idan sai da na abubakar ya mutu sai mun ɗauki fansa a kansa sai da na yana kwance da fa sauran akwai ba wanda ya iya motsi sai sai na abubakar amma gashi nan aka ce su ma aka ajiye shi akan cinyan babarsa yana rigingine buɗe idan da zai yi haka bayan ya farfado kawai ya kalli maman sai ce aina rasulallah ka duba halin da ya yake ciki kawai kalman da ya faɗi ina manzan Allah maman ta ce haɗa lafi jarrabika muhammad kaga abinda muhammad ya jawo maka an maka roƙi an maka kaza a ya ka samu sauki ya ce wallahi ba zan natsu ba na ga manzan Allah bai iya tashi ba fa yana ya riga ya farfado ne sai cewa mamansa je ki nemi Fatima bintu Khattab yar uwar sayyidina Umar lokacin shi kansa sayyidina Umar bai san ta musulunta ba yace ki je ki tambaye ta ya halin da manzo Allah yake saboda ai ya bar su suna suna wulakanta manzo Allah ne sai maman shi kasan tsakanin uwa da ɗa sai ta tashi dan su ce ga ruwa ka sha ya ce wallahi ba zai sha ruwa ba sai ya san menene matsayin manzo Allah sai ta tashi tana zuwa sai ta samu Fatima bintu Khattab ta ce aina Muhammad ita kuma Fatima bintu Khattab tana tsoro kada ita ma wani abu ya fare ya faru da ita sai ta ce ana la adri man Muhammad ni ban san waye annabi ban san waye Muhammadu ba sai ta juya ta juya ta juya saboda ne kada a gano cewa ita mata musulunta sai ta lallabo wajen maman sayyidina abakar sai ta ce kaifa abu abakar to yaya sayyidina abakar saboda sun san ya faru da shi sai ta ce mu je in ga ya halin da yake ciki tana zuwa sai na bakar yana ganin ta ce kaifa rasulullah yaya manzan Allah yake ta ce ina maka bishara manzan Allah na nan lafiya lau sai na baka da ce ina ni ba ba zan samu natsuwa ba sai na gan shi ga shi fa jina jina ya ce ba zan samu natsuwa ba sai na ga manzan Allah tashi ya kasa tashi saboda halin da yake ciki maman shi ta rike shi Fatima bintu Khattab ta rike shi suka rike shi aka ciccide shi aka tafi da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na ganin shi kai sai sai kwalla hankalin manzan Allah ya tashi ga halin da sayyidina Abubakar yake ciki yake cewa baka ga halin da kake ciki ba sai yace ai wannan abin dan karamin abu ne ba komai ya ma'aikin Allah kakka damu kakka damu da ni kai dai yanzu kana da koshin lafiya ka lafiya ka lau sai ce to alhamdulillah ni na samu sauki yace ga halin da kake ciki yace ba komai wani abu ne dan karami zai tafi zai tafi kakka damu manzo Allah na mai hawaye kaga imani ko to wannan kaunar mu'minai suna ƙaunar Allah sama da kowa a duniya ta kan Allah za su iya rabuwa da kowa shine abin da sabai suke suka ƙaura cewa iyayensu suka ƙaura cewa kowa saboda ne Allah da aka yi badar ai sai da na Umar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara kaman yaƙi da aka yi Ya ce me kuke gani ya kamata mu yi da wa'annan sai na ya ce ni a ra'ayina tunda yanzu sabon gwamnati muke kafawa muna buƙatar kuɗi mu tatse su masu kuɗi su fanci kawukansu waɗanda ba su da kuɗi a ciki suna da ilimi su koya wa 'ya'yanmu kaga ba mu kale ta a banza ba manzo Allah sai ya nutsu da wannan ra'ayi sai na Umar yace ni ina da akasin haka manzo Allah ce me kake da shi yace a ba kowa dan uwan shi ya kashe shi shine daidai kawai a ba kowa dan uwan shi dan kada wani ya kashe shi ma ka dinga jin haushi shi ya kashe ma dan uwa kai da kanka a baka dan uwanka sallama mai wuka sai manzo Allah ya fitar kata da ra'ayin sayyidina Abubakar saboda a zahiri shine fi da ko sai Allah ya saukar da aya yake nuna cewa abinda sayyidina Umar matsayin da ya dauka shine daidai na sayyidina Abubakar da na manzo Allah ba shi bane daidai sai da Umar na zuwa sai ga manzo Allah na kuka sai na Abubakar na kuka sai ce a ah, da Allah ne ke faruwa ne a gaya min in na kuka ne nima ma in yi kuka in kukan ya ke zuwa in kirkiro shi haka sai na Umar yace sai manzala Allah ce Allah ya yadda da ra'ayinka ya kuskurantar da ra'ayina da na na Abubakar ka duba yadda imani ce ratsa zakatansu to waɗanda suka yi imani su suka fi ƙaunar Allah fiye da komai bi ma'ana yana son Allah sama da kowa sannan kuma yana son manzan Allah sama da ni kowa wata rana kamar yadda zo a Bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun sayyidina Umar haka sayyidina Umar ya ji daɗi a zuciya sai ce la'anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ma'aikin Allah duk duniya ina son ko wato ina son ka fiye da kowa amma ina son raina sama da kai amma bayan kaunar da nake ma ba wanda nake so irin ka. sai dai raina ina son ta sama da naka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Umar yace la ya Umar a'a har yanzu baka zama cikakken mai imani ba hatta akuna ahabba ilayka min nafsika sai ka ji kana so na sama da ranka shine ka zama cikakken mai imani a take sai sayyidina Umar yace la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsika ina son ka sama da komai har a zuciya na ina son ka sama da raina sai manzo Allah ce al'ana ya Umar yanzu ka zama cikakken mai imani ka duba inda imanin ke motsawa a lokaci ɗaya instantly to waɗanda suka yi imani suna son Allah sama da yadda suke son komai a duniya haka Allah ce walau yaran lazina zalamu waɗanda suka zalunci kawukansu suka yi shirka suka yi bid'a suka yi saɓon Allah da za su gani in ya raunar al'azaba a yayin da suke ganin azaba a gabansu annal kuwata lillahi jami'a a lokacin ne suka gano cewa lallai ƙarfi gabaki ɗayanta na Allah ne wa anna shadidul azab kuma lallai Allah mai tsananin azaba ne dan Allah ce la tarawunnal jahim ka zan mu nan daga ni kaina mai magana da kai ne kallo na ko sauraro wallahi sai mun ga jahannama haka Allah ce latara tarawunnal jahim wallahi sai kun ga wutar jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin wallahi za ku ganta idanuwanku guda biyu nan balo-balo a gabanku thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im kuma wallahi ranar tashin kiyama ni'imar da Allah ya maka na lafiya da koshin lafiya sai Allah ya tambaye ka me kai wa Allah da shi wani reciprocating din Allah kai da wannan ni'imar in kai ne kuɗi ne cikin wannan ramalanan zaka ci kaji ko zaka ci Za zaka ci ne kifi zaka ci ne kayan ciki zaka sha biyar mai rai ko sannan kayan alatu kala-kala na jin daɗi ga shi wani na can dabinan da zai ci guda ɗaya ma ya gagara haka ne to wannan damar da Allah ya baka na wannan jin daɗin mai kai wa Allah da shi bauta ko ko saba masa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a Bukhari da Muslim ya tashi gidansa cikinsa ba komai empty sai ya fito yunwa ya fito da shi daga gida yana fitowa sai ci karo da sai na bakar sai ciwo sai na bakar mu je gidanka ko akwai abinci mu ci sai na bakar ce ya ma'aikin Allah abin da ya fito da kai daga gida shi ya fito da ni daga gida ni ma ba abinci a gidana suna haka sai ga sai na Umar manzo Allah ciwo sai na Umar ah mu je gidanka ko akwai abinci mu ci sai ce abin da ya fito da ku daga gidajen ku ni ma shi ya fito da ni daga gidana siddiqu da faruku sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa daraja a cikin al'umma ga sanan a gidansu ba abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tura wa Abu Ayyub al-Ansari mai kudi ne kuma shine mai gidan sama a cikin mutanen Madina gidansa gidan sama manzo Allah ce a gaya mai ga sayyidina Abubakar da manzan Allah da Umar za su kawo masa ziyara Abu Ayyub al-Ansari ya ce wane mutum manzo Allah da Siddiqu da Faruq a gidana sai kamo rago lafiyayye ya yanka kuma daman a raguna ba inda manzo Allah ke so sai cinya eh cinya manzo Allah ya fi so cinyan rago shi manzo Allah ya fi so aka kawo aka baji aka kawo musu ruwa suka sha aka ci naman nan aka sha ruwa ana gama sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Abubakar ya kalli sayyidina Umar ya ce kun fito daga gidajen ku cikin yunwa yanzu a wannan halin da gashi cikin koshi har kuka sha ruwan sanyi sai karanta wannan ayar thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im yace kun ga wannan ni'imar da Allah ya muku wallahi a ranar tashin kiyama sai Allah ya kirke ku akai ya tambaye ku wannan damar da kuka yi kuke masa da shi Allah ya baka arziki to da me kai wa Allah wani irin tukunci sai wa Allah da wannan arzikin da ya baka ai ba dabara bane kuma ba wai kwanya bace ka fi kowa sannan kuma ba kwali bane ka fi kowa ko Allah da ya zaɓe kai baka wannan dukiyar to me kai kai ma a talakanka ba a baka kuɗin ba sai aka baka lafiya ko lafiya haƙo ba ya maka inda ana siyarwa za ka iya siyarwa ka rage ragowar ka ci gaba da harka saboda ƙoshin lafiyar da kake da shi amma sai Allah bai baka kuɗin ba to wannan lafiyar wani tukunki kai wa ubangiji da shi da ya baka bauta ko ko sabawa Allah to duk wannan Allah subhanahu wataala zai tambayi bayinsa to ranar tashin kiyama za a zo da wutan jahannama mala'ikun da ke rike da linzamin wutan jahannama dubu saba'in so dubu saba'in kaga 4.9 biliyan mala'ikun da za su rike wutan jahannama kenan tana jansu suna janta haka za a zo da ita ranar tashin kiyama dukkan munan sai kowa ya ganta kowa sai ya ganta sannan kuma dukkan munan sai kowa ya hau kanta ya wuce wanda zai sha shine bawan Allah a samanta kuma akwai mala'iku suna da kugiyoyi na saɓan Allah duk irin Allah da ka sani a duniya akwai shi sahabai su babu na waya ba na waya ba na ipad ba na laptop ba na ne computer ba na mota ba na jirgin sama ba na intanet ko ba na mashin ba na mota ba na keke daga mashin a daga raƙumi sai doki sai jaki sai alfadari ko to suna su kenan suna su iya jarabawa amma ni da kai duka sai an yi hata na AC eh sai an yi hata na AC bis sai an yi kaga duka wannan ni'imar sai an turke ka akai da ka samu ka bautata wa Allah da shi ne koko ka saba wa Allah maza Allah ce suna nan da kugiyoyin akwai makhdushu najin shi kuma yana gefe ya daga hannu yana ya rab sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar kowa a nan, ni ne magana da kai ne kallo na ko sauraro wallahi sai mun haukanta haka Allah ya ce to idan aka zo wucewa shi kuma maza Allah na gefe yana roƙon Allah Allahumma sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar maza Allah ce akwai wanda za su wuce kaman kyaftawan ido duk sun wuce a gwamna sai an sai ne sai sahabbai akwai masu wucewa kamar walƙiya fur sun wuce a ga sai ka ai akwai kuma masu wucewa kamar gudun tsuntsu fur wannan sai asba'u tabi'ina akwai masu wucewa kaman gudun doki wanda suka zo a bayansu dur akwai kuma masu wucewa kamar gudun raƙumi wanda suka zo bayansu akwai kuma masu wucewa kaman gudun ɗan adam wanda suka zo bayansu akwai kuma na jin iri na irin ka kenan yanzu ce in ya hau kai kujiyoyi za a dinga jefawa ana ɓarka wuyan hit na jin music an ɓarka kunnan na ido ya kalla budurwa ta zuciya wa ya ce kallo ɗaya ne a aka ce ya mai da gilashi yana nan zai ɓarka idan bakin jikin ko ina za a dinga jefawa ana ɓarka shi mazala ce mahudusu na jin za a ɓaɓɓarka shi amma zai sha wa minhum mukar da sunfinar. finnar wanda aka jefa na kunne, ya kama saboda kullum shi jaz ne shi kuma akwai na old school akwai kuma na blues eh shi blues yake ji in zai kwanta saboda shi ke sa shi bacci sai kunna wai cool music eh shi cool music yake ji to nan za a kama kunnan na jiki da na kafa idan aka jashi mazala ce mukar da sun finnar in aka bincike shi sai wutan nama ƙasa kuma wutan nama ne Allah ka tsari to kaga wannan yana nuna maka bala'i da musiba da mai rai yake jiransa to idan mutum ya ga irin wannan ya san lallai Allah ne tsananin ba ne saboda wuta ka duba yadda za a wutan duniyar nan to 70 times ne kunar wutan jahannama na duniya times 70 shi ne zafin wutan jihar jahannama to kaga wannan ce yace zaka san cewa lalle Allah shine mai tsananin uku azaba ittabarra allazina tubi'u wa'anda aka bi su za su barranta min allazina taba'u daga wa'anda suka bi su kaga wannan ka mai magana zai ce ai aboki na ne wallahi akwai wa'anda abokai ke lalata su amma shi a tsurarsa inda za ka kyale shi bai yi wannan mu'amalar ba mutumin kirki ne amma da zaran ya haɗu da aboki saboda shi a raunin da yake da shi aboki na tasiri a rayuwarsa don abokinsa duk abin da ya tashi zai daga nan kuma me ya lalace to wannan ranan wa yau mai abu zalimu ala daihi Ranar da azzalimi zai ga tsiyatsarsa ya kulu ya laita da ma'ar rasul sabila zai ce ya kai cansa da ya sani yana tare da manzo Allah ya bi manzo Allah ya wailata laitani ya kai cansa ya halaka lam attakhid fulanan khalila da bai riki wani aboki ba laqad adallani an zikri ba'da ijja'ani saboda ya batar da shi bayan ambatan Allah ya zo masa sai ce wa kana shaytanu lil insani khazula shedan ya kasance mai zubinsan dan adam shine ya ƙara taimaka mai ta hannun wannan abokin nasa shine Allah ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin masu ƙaunan juna masoya juna ranar tashin kiyama za su zama makiya juna ce wanda tsoron Allah ya haɗa su duk abokin da ba tsoron Allah ya sa kake mu'amala da shi ba ranar tashin kiyama ce ka yi gana sanin saninsa a duniya duk abokin da ba Allah zai haɗa ka da shi ba to a ranar tashin kiyama sai ka yi da na sani da ban san shi ba Allah ce wanda tsoron Allah kaɗai ya haɗa ku shine za ku tuna saboda a lahira abokin da tsoron Allah ya haɗa ku in kun haɗa a aljanna sai kun dinga tambayar juna hal antum mustali'un kai a ah, ku leƙa mana ina wane ina wane sai ce fa ni ba ban gan ba kamar yadda in an haɗu wanda aka yi primary school tare ko eh in aka haɗu kaga ana ana tuna ana tuna da ko za a ce a ah, ina wane ina wane fattala'a sai aleka fara'ahu fi sawa'il jahim sai yake gashi can ga wani can a wuta qala tallahi in kitta la turdi yace ta ai da na biye masa da tattirin nima na shiga ciki walaula ni'imatu rabbi lakuntu min al-muhdarin ba dan ni'imar da Allah ya yi mun ba a duniya na daina bin sa da ni ma yanzu ina ciki tare da shi da shi ma da yana ciki tare da shi kaga wa yana nuna maka abokai in dai an yi abota ba dan Allah ba to sai an yi sa. saboda haka Allah maɗaukaki ya ce Wata taqatta'at bihim al-asbab sa'annan alasbabu asbabu almahabba soyayyar da ke tsakaninsu a duniya a lahira za ta yanki shine wato Abdullahi ɗan Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda Imam Ibn Kathir ya natsalto wannan magana ya al-asbabu ya'ani ya'ni al-mahabba nan da ke tsakaninsu ai abokai soyayya suna tsakani wani ma zai iya hana ɗan uwansa ya ba abokinsa ko saboda ƙaunar da yake wa abokinsa to wannan soyayya za ka yanke a lahira babu ita tunda daman ba dan Allah aka yi ta ba shine sai Allah ce wa qala allazina taba'u su wa'anda suka bi abokansu suka halaka su ko suka bi shugabanninsu suka halaka su ko ko suka bi malamansu suka halaka su za su ce lau anna lana karratan kai da muna da dama na tabarra minhum kama tabarra minna da za mu ce mu ma ba ruwanmu da su kamar yadda yau suka ce su ma ba ruwansu da mu shedan ma karantarsa sai ya ce ba ruwansu da mutanen banza ko in gayu ne zai ce ba ruwan shi da su saboda ne zai ce ai shi ba shi ya sa su ba kawai ya sa musu wasu wasi ne suka bi shi saboda haka kowa ya zargi kansa ba ruwan shi ya ce shi bai isa tare musu azabar da suke sha ba su ma ba su isa su tare mai azabar da yake sha ba kai ku sani zalimi fa yana da azaba mai raɗaɗi shi yake fada haka a wuta hudu ba zai yi musamman zai hau kan mimbari ya yi wannan hudu ba Allah ka kare mu daga wannan bala'i to kaga anan shine wa taqatta'at bihim al-asbab shine Abdullahi ɗan ah, Abbasin kamar maganar da mujahid bin jabar da kuma ibn abinu jai shi ma suka faɗi a fassaran wata kafa bihim asbab suka ce al-mawadda ai al soyayyen nan da ke tsakanin abokai za ta yanke a ranar tashin kiyama shine suka ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah ke nuna musu taɗewar ayyukansu da suka yi a duniya a ranar tashin kiyama sai Allah ce wa mahu bi khariji na minan nar su kuwa ba za su fita daga wuta ba sai nuna shirkul mahabban da suka yi shirka ce wacce take shirkun akbaru saboda haka ba masu fita bane daga wuta gabaki ɗansu ba za su fita daga wuta ba to kaga duk wanda bai fita daga wuta ba mushriki ne number one amma mutumin ƙarshe da zai fita daga wuta shine mutumin da zai dinga roƙon Allah zai dinga roƙon Allah kullun yana roƙon Allah har Allah ya saurare shi ya ce shi abin da yake so Allah ya fitar da shi daga wuta kawai ya ce Allah ce shi kake so ya ce eh ya Allah in ka cire shi daga wuta ba zai ƙara tambaya ba sai Allah ce to shi kenan can sai a cire shi daga wuta da aka cire shi daga wuta ba shigar da shi aljanna ba kuma ka ga tsakanin wuta da aljanna kamar gilashi ne dan wuta na kallon dan aljanna na jin daɗi dan aljanna na kallon dan wuta na shan wahala tun da yana kallo sai ce ya Allah dan matsar da shi can gaba mana sai Allah ce ah, ai kai kace in na cire ka daga wuta ba za ka tsara roƙana ba na riga na cire ka daga wuta sai ce a'a ya Allah wannan last chance a ƙara ni can in aka ƙara ni can ba zan ƙara roƙa ba Allah ce haka kake so yake eh in dai an bai da shi can ba zai ƙara roƙa ba ana nan ana nan can sai ce ya Allah a dan kai ni bakin aljanna mana sai Allah ce ah bawa na kenan kai kace in na kai ka can ba za ka ƙara roƙata ba sai ce eh ya Allah in dai aka kai shi bakin kofar aljanna ba zai ƙara roƙan Allah ba sai Allah ce to shikenan a kai shi yana ta kallo yana ta kallon aljanna yana ta kallon aljanna sai ce rabbi adkhilni aljanna ya Allah a shiga da ni aljanna mana Allah ce ah kai ka ce in na ajiye ka a bakin aljanna ba za ka roke ni ba sai ce eh ya Allah in dai aka bar ni na shiga ba zan roka ba maza Allah ce sai Allah ce mai shiga falamma dakhalaha lokacin da ya shiga aljannan khuyila ilaihi annaha mal'a sai aka raya mai aljannan mata cika makil in ya shiga nan sai ce sai wani ja ah, gidana ne nan koma in ya je nan sai ja ah, nan ni ma gidana ne koma duk inda ya je sai ji akwai mutane sai ce ya Allah mutane fa sun gama kwashe gidajen da aljanna wato yana ganin ya ga samu ya ga rashi kenan sai Allah ce kana son irin sarautan sarakan duniya sai ce iya eh, rab eh ya Allah yana so sai Allah ce zalika laka wa mithluhu wa mithluhu mithl ad-dunya ashru marratin kai na baka kwatankwacin duniya guda goma wannan shine last batch na jahannama ya gama dilijinsa a jahannama kuma shi last batch daga shi ba wanda zai kara fita daga wuta bis sauran mushrikai ne sai ce wallahi ma u'ti ya adam mithla ma u'tituhu ana ya rantse da Allah ba mai aljanna irin tasa kaji wanda ya rimidiya kuma last batch amma yana rantsewa an ba shi irin duniya guda goma ba kaduna ba duniya guda goma wannan tambaya ce annabi Musa ya yi wa Allah waye ya fi kowa ƙanƙantar aljanna shi ne Allah ce mai wannan mutumin to ka tambayi kanka ina ga mutumin da direct ya shiga aljanna yaya aljannansa za ta kasance wanda Allah ke ardu hassama samawati wal ard Faɗin aljannan kaman faɗin sama da ƙasa tafiyar sama da ƙasa shekara dubu saba'in Faɗin aljannan to kaga kuwa aiki ne tukuru zamu yi sai Allah ya shigar da mu aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tausaya mana ka sa aljanna ta zama makoman mu kamar yadda ka haɗa fuskokin mu anan ka haɗa mu a cikin firdausul a'la an ce lokaci na yi ba da dama ga tambaya sannan sai mu amsa in akwai insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara malam daraja da ɗaukaka. Amin da kai ma. tambayana ita ce ya halatta a auri yarinyar da take sa wasu ta a instagram facebook da twitter da tiktok eh idan kai ma dan tiktok ne da facebook da instagram eh ai alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat haka Allah yake karkasa wato matan banza sai mazan banza dama ai saboda dayu suke sawa ko ta juya nan saboda gaye ne ta ƙara nan ai gaye ne yake burge shi ko kai ma ba kana sa wando kamar yaro yayi kashi a famfa ta zazzago ba ita ma tana ganin ka haɗe ba eh to ai zani ne ta sadda muje idan haka kace to dole ka ga ta burge ka amma duk mutumin da ya san abin da yake yi duk yarinyar da ta sa hotonta a TikTok ko Instagram ko abin nan ka san cewa in kana da hankali ka san abin da ya dace ka san ba yarinyar da ka aura bane saboda tana tallata kanta ne ta ce dan to ka zo ka gani dan dr bulu ma ka kalla dan eh, shisha ma ya kalla dan flavor ma ya kalla dan cocaine da sauransu duk ya kalla mutanen banza su kalla manzo Allah ce da yusuf la yadkhulul janna duk mutumin da baya kishin matarsa ba zai taba shiga aljanna ba to kaga kuwa wanda baya kishin matarsa ai zai so Allah ya shirye na'am wannan alaikum malam malam shekaran zai kafarta ayar da ke cewa ya huda da kristoci ba ta fasa musulmi ba to malam ne matsayin da a wani insafai waɗanda wasu fitattun ma malamai suke yi a ƙasar da duniya ba ɗaya a aƙidan ahlus sunnati wal jama'a haramun ne saboda hanya ce wacce orientalist suka kirkiro ta saboda su rikita musulmi da nuna bambancin wato aqidatul wala wal bara duk wanda zai tsayi da shi sai a ce kai mai zafin addini saboda an kakkaɓe maka asalin ƙarfin addinin musulunci so don Allah da ki don Allah Allah da ya halice shi ya halice ka shi ya ce ba zai yarda da kai ba to kuma kana bukatar magana wani kuma ya ce maka a ana so a fahimci juna ne lakum dinukum haka Allah ya ce ka rike naka ni ma rike na to menene shikenan ka rike naka ni dama an ce kadan ɓata naka ko ka rike naka ni rike nawa kowa ya tallata na shahada wanda ya fi daidai a farba. na'am wanda ya karanta ayoyi dubu na cikin dare za a rubuta shi a cikin masu to a ina ka karanta abin da dai ni na sani ya inganta shine mutumin da ya karanta ayoyi ɗari a cikin sallarsa na dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a za a kidaya shi daga zakirin Allah kafira wa zakirat masu ambatan Allah da yawa maza da kuma masu ambatan Allah da yawa mata ina fata an gane eh to kuma wani zai iya cewa to ai ni bani da hadda da yawa eh baka da hadda zaka iya sabbih isma rabbikal a'la ka shi ko zuwa nasi sai ka karanta ta kadiri ka ƙara dawowa kadiri ka ƙara dawowa kadiri kana haka so uku so hudu ka gama an gama in ma qul wallahu zuwa nasi ka iya ko kai qul wallahu zuwa nasi kai ta maimaita ta har ya kai wannan adadin shikenan sannan kai ruku yayi kuma za a kira ya ga daga cikin zakirin Allah kafiya eh wannan sai ya yi likita ya tabbatar da hukunci sannan malam ya ba da hukunci idan likita ya tabbatar da cewa ba lafiyarta wannan orson ba za ta iya yin azumi ba saboda wannan orson kuma cikin nan da ke tattare da ita kuma ba za ta iya yin azumin ba saboda cikin da olfan ya haɗu mata ya tabbata idan ta yi da ƙyar za ta iya kaiwa kila za ta ƙare da ɓangarewa ana yayyafa mata ruwa to wannan shari'a ya ba da hukuncin sai ta ciyar amma dan tana shayarwa ba shi ne zai sa a ce kai tsaye za ta ciyar ba saboda mata sun ɗauki wannan abun kamar sun sangarce akwai matar da tana shayarwa kuma za ta iya yin azuminta to dama wajibi ki daman saukin da aka bada wanda ba za ta iya ba da kyar za ta in ma za ta kai to a daddafe gobe za ta iya tashi da azumi ba to wannan shi ne musulunci ya mata rangwami amma kowace kanka za ta ha ah, zan ciyar ne zan ciyar wannan ba daidai ba Allah ka shirar da mu. to kamar yi da shawwal din ya zo mana eh Allah ya kai mu zuwa sittin shawwal amma sittin shawwal sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin marwaita hadisi mutum ɗaya ne kawai ya rawaito ta ba shine Imam al-Bukhari Imam Muslim ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito Imam Abu Dawud ya rawaito Imam nasai ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito ta a cikin musnadinsa Imam al-Bukhari ne kadai ya rawaito wannan hadisin ba to kuma me kake bukata manzo Allah ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan mai shawwal kana ka siya mai dahab duk wanda ya azumci watan ramalana sannan ya bi shi da azumin kwanaki guda shida na watan shawwal za a rubuta masa tamkar ya shekara ɗaya tutur yana azumi kaga an hana ka yin azumin kullum ko to amma wannan bonus ne za a baka ladan azumin kullum saboda ka bi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wata ruwaya Imamu Malik ma ya rawaito hadisin amma akwai wata ruwaya da imamu malik ya rawaito a cikin wato muwadda nasa da aka yi masa tambaya sai ce yana jin tsoshi bai ga mutane a madina suna yin haka ba to mutane da yawa sai suka kasa fahimtar menene imam malik yake nufi da wannan ibn abdulbar a cikin at-tanhid sharhin da yawa muwadda malik da ya zo da maganar sai ya kawo tarihin a zamanin imamu malik akwai mutanen madina suna raɗe raɗin azumi guda shida ana yin su cikwasan azumin watan ramalana ne a watan shawwal to shi sai imam malik ya ce wa yukhsha bida'atahu duk wanda ya ɗauki wannan fahimtar cewa azumin nan guda shida cikwasan azumin watan ramalana ne ana jiye masa tsoron wannan aikin ya zama bid'a amince wannan amma imam malik bai taɓa cewa cikin shawal bid'a bane to ina fata an gane wannan kuskure ne in an samu wasu sun ɗauki irin wannan fahimtar amma ka koma cikin atalin zaka ga ibn abdulbar ya warware wannan matsala ba wata matsala ba ne na tashin hankali Allah ya samu dace Allah Allah da ina son in san menene illar hamma a cikin sallah hamma yana zuwa ne daga shedan kuma wani lokaci gajiya na kawo hakan amma shedan ne a tafa'u ina fata an gane hamma shedan ne ke kawo shi har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka ka wage yabhaku alayka shekan shekan zai dinga kika maka dariya shi sa kana fara hamma a cikin sallah sai ka sa hannunka tunda kana ne ka yi ɗinka ko inda hagunka ne sai ka sa bayan hannunka ce ka rufe haka kakka bar bakin ah. wani ruwaya ma manzala ce shedan na shiga in ya shiga shi kenan sai rikita ka a sallah sai fara kawo maka kana bin wani kuɗi kana bin wani kaza kana bin wani kaza kamar wani bawan Allah da wani yake gaya min ya je ya karɓo kuɗi ne ya je ya zaguro albashinsa ne a cikin ATM da ya fito sai ya sa sha aljihu ya zo sallah ana sallar ishaki ne kuma ka san mazagi ya sa to ka san yadda tun mazaji yake yana ruku'i sai tun mazajin ya tafi nan sai ya taba sai ya ji ba komai ce kutuman overload ana cikin sallah yana haka sai ya ji kudin ya ce ayyo astagfirullah astagfirullah Ta ji bala'in kudi ko ya gama tunan to kaga shedan aiki shedan kenan aiki shedan kenan maimakon ma yi subhanallah ya ce kutumin ubannin yana jin haka sai ce su ba asta zuburullah ashe kudin na nan sun mazaji ne ya karkata ya zo nan da ya haka ya ji mai ji su bai ce ta ta roma su ke nan <laughs> Allah ka shirya da mu Na to shi ke nan tambayoyinmu sun tsari to lokaci ya mana halinsa sai mu yi haƙuri za mu taƙaita a kan abin da muka karanta wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada mu kuma da muka saurara muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana sauraron mu a matsayin ibada yadda ya haɗa fuskar mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'ala shugabannin da Allah ya azurta mu a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausasa zukatansu ya sanya tausayin mu a zukatansu ya sa su dinga yin abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya sa mana ikon bin su akan abin da bai saba wa dokar Allah ba da mu da su Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu da laifuffukan mu mu tsira ga baki ɗayan mu duk wanda suke neman ƙasan mu da wannan yanki namu da musiba da sharri da fitina ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka magance mana su 'yan uwanmu da suka fada hannun wa'annan mutane ya Allah ka fi mu sanin halin da suke ciki ya Allah kai kawo musu gamdakatar naka ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagu su kuma in masu shirya ne ya Allah ka shiryar da su wanda kuma ka ta riga ta gabata akan su cewa ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana matsalar su ba tare da mun san menene ba ya Allah ka kauda mana da su wannan ƙasa da muke ciki ya Allah ba mu da wata ƙasar da ta wuce ta. ya Allah ka kawo mana ɗauki a wannan ƙasa tamu wannan yankin da muke rayuwa a ciki arewa kenan ya Allah ba mu da wani yankin da ya fi shi a wannan ƙasa in ba shi ba ya Allah ka kawo mana sauƙin al'amari wannan kuncin rayuwar da muke ciki ya Allah laifuffukan mu ne ya Allah mun tuba ka yafe mana ka gusan mana da wa'annan kuncin da muke ciki ka kawo mana ɗauki ka maye gurbinsa da mafi alkhairi gare mu talauci da kunci da ake ciki ya Allah ka musar da shi tsadan kaya da kayan masurufi a cikin wannan wata ya Allah ba dabaran mu bari ya Allah ka kawo mana saukin sa wa'anda suke da madafan iko a wajen kasuwanci suna da iko su iya kawo saukin wannan al'amari ya Allah ka fi mu su ya Allah ka sa tausayin wannan al'umma a su, ka sa su kawo mana sauki bayan ka amince da wannan aiki mu kuma ka ba mu ikon bin dokarka a halin da muke ciki Yan uwanmu da suke kwance a gida da asibiti ba lafiya ya Allah ka ba su lafiya ka ba su lafiya ka kawo musu sauƙi ka sa kafara ne a gare su wanda kuma suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka sa aljanna ta zama makomansu ka yafe musu waɗanda suke cikin horonka ya Allah ka tausaya musu ka ɗaga musu ƙafa da mu da su ya Allah ka ba mu ikon tuba daga zunuban mu kafin mu koma zuwa gare ka wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka ba shi katafaren estate a cikin aljanna ka yi albarka ga zuriyarsa ka yi albarka ga dukiyarsa mu ma ka yi albarka ga zuriyarmu ka yi albarka ga dukiyarmu kuma ka karɓa mana da mu da shi ga baki ɗaya ka tara mu a cikin firdausul ala ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk